وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باياك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala magagin halittar mu mamallakin mu wanda ke gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kada ya cancanta bauta masa yau ma Allah maɗaukaki ya ba mu ikon haɗuwa a mallan masallaci na Umar ibn Abdulaziz da ke nan tsohuwar a cikin garin Bauchi kamar yadda muka saba haɗuwa wannan wata mai albarka na Ramadan domin gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma yau shine wuni na goma sha nawa sha biyu ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda kuma shi ne yake daidai da sha shida sha bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha tara a kirgin miladiyya muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai a karatun da ya gabata mun tsaya aya ta hamsin da hudu a cikin suratu yunus da mu tashi aya ta hamsin da biyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون Allah mai maɗaukake ce ala ku saurara ku ji inna lillahi ma fi samawati wal ardi abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai lalle duka mallakar Allah ne ala inna wa'adallahi haqqun ku saurara lalle alkawarin Allah gaskiya ne walakin na aksarahum la ya'lamun sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba mafi yawan su su mutane ba su san haka ba huwa yuhyi wa yumi shi Allah ta'ala shi ke rayawa kuma shi ke kashewa wa ilaihi turja'un kuma gare shi ake mayar da ku bayan Allah subhanahu wa ta'ala a baya ya gaya mana walau anna likulli nafsin zalaban ma fil ardi bi da a ce <coughs> dukkan ran da ta zalunci kanta ta hanyar kafirci da a ce za ta mallaki abin da ke bayan ƙasa gaba ɗaya a ce nata ne Allah ta'ala ya ce da ta fanshi kansa da ita da ta fanshi kanta da wannan dukiyar da a ce ta ce to amma kash ba za a karɓi wannan abin da za ta yi da'awar ta fanshi kanta ba to sai Allah madaukaki ya ce ai asali ita rai ɗin ma ba ta mallaki komai ba duka mallakar Allah subhanahu ta'ala ne don haka yace abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai duka mallaka su ne wato ranar tashin alkiyama mutum zai tashi ba shi da komai dama ajiya aka bashi kuma an karba domin duk dukiyar da take hannunka a duniya wata ajiya ce Allah maɗaukaki ya baka kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar daga dukiyar da Allah maɗaukaki ya sanya a hannunku a matsayin ajiya an ajiye ta ne a wajen ku ku aka ba ku dama ku rinka sarrafa ta kuma aka ce kada ku yadda ku sarrafa ta sai ta hanyar da Allah maɗaukaki ya yadda to shi yasa ranar tashi alkiyama kowa zai tashi bashi da komai na wani dukiya dan haka Allah madaukake ce ala inna lillahi ma fi samawati wal ard abin da ke sama da abin da ke kasa duka mallakar Allah ne ba wata rai da ta mallaki wani abu ma ballantana ta yi kokarin fansan kanta da shi kuma alkawarin Allah gaskiya ne zai zo a lokacin da ran za ta yi burin ina ma a ce tana da cikin ƙasa gaba ɗaya a ce dukiyar ta ce ta fanshi kanta daga azabar Allah ba za ta samu ba Allah ta'ala ce wannan alkawarin na Allah gaskiya ne kuma zai zo sai dai da yawan su mutane ba su sani ba wannan yake nuna wato ko mafi yawan lokuta mutane yan kaɗan su ne akan gaskiya mafi yawan mutane kullum jahilcin su baya bari su ba da Allah maɗaukaki haƙƙinsa da ya kamace shi da haka shi sa Allah maɗaukaki ya ce walakin na la ya'lamuna mafi yawansu ba su sani ba kuma Allah ta'ala shi ne yake rayawa kuma shi ke kashewa kuma shi gare shi duka za a koma lokacin da rai zai bar gangar jiki babu wanda ya isa ya raba wannan ran da gangar jiki sai Allah maɗaukaki kamar yadda babu wanda ya isa ya busa wa ran a gangar jikin rai sai Allah subhanahu wa ta'ala to yadda shi kadai Allah maɗaukaki ke da damar ya busa rai to kuma Allah maɗaukaki shi ke da dama shi kadai ya cire ran mutum duk yadda za a yi kokarin a kashe wani idan Allah maɗaukaki bai nufe shi da mutuwa ba ba zai mutu ba to shi yasa Allah madaukake ce shi ke mallakan rayawa kuma shi ke kashewa wa yu'yi wa yumitu wa ilaihi turja'una dukkan sa da dukkan ku gaba daya ga Allah madaukake za ku koma wato bayan mutuwar ta Allah ka sa mu ji a dace na'am من ربكم وشفاء لما في الصدور نعم ta'ala ce ya ayyuhan nas ya ku mutane qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum haqiqa gargadi wa'azi ya zo muku daga ubangijinku wa shifa'un lima fi sudur da kuma waraka lima fi suduri ga abin da ke cikin zukata wa hudan kuma da shiriya wa rahmatun lil mu'minin da kuma jin kai ga waɗanda suke masu imani kul ka ce da su bi fadlillahi saboda falalar Allah wa rahmatihi saboda rahmar Allah fa bidhalika falyafrahu da falalar da Allah madaukaki ya muku da rahmar da Allah madaukaki ya saukar muku fa bidhalika to saboda wannan falala da ni'ima da Allah ya yi muku falyafrahu to su farin ciki mana ma'ana su farin ciki da falalar Allah da ya musu su farin ciki da rahmar Allah madaukake da ya musu mana huwa khairun shine yafi alkhairi wannan falalar da Allah ya yi musu da rahmar da Allah madaukake saukar tafi fi alkhairi gare su mimma yajma'una da akan abin da suke tarawa na duniya wato falalar Allah da sa da ya saukar wa bayi tafi dukkan wani abun duniya da su mutanen suke iya tarawa da haka Allah madaukake ce su yi farin ciki su yi murna mana da falalar Allah madaukake da rahamar Allah madaukake da ya saukar musu annan za mu ga ubangiji ta'ala yana kiran mutane baki ɗaya waɗanda suka yi imani da waɗanda ba su imani ba yana tunatar da su cewa fa shi wannan sako da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi gargadi ne min rabbikum daga ubangijin ku anan za mu ga Allah maɗaukaki da ya ce mau'iza wa'azi sai ce min rabbikum daga ubangijin ku. domin a baya mun karanta cewa suna karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan abin da yazo da shi suna ganin ba daga Allah yazo da shi ba suna ganin kirkira yayi am yaqulu naftara wal fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kirkiran littafin yayi to tunda suna cewa kirkira ya yi suka dingina masa cewa nasa ne ba na Allah bane sai Allah madaukake ce a a wa'azi ne ya zo muku kuma min rabbikum daga ubangijinku wannan ba daga manzon Allah bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi kirkiri wannan wa'azin ba wannan gargadin da ya zo muku da shi daga wajen Allah madaukake yake kuma wannan gargadi da ya zo muku wa shifa'un lima fi suduri ya zo muku da waraka Limafi suduri ga abin da ke cikin zuciya asali a sudur jam'u sadrin ne a sadru kuma a larabci shine kirji to amma akan faɗi a sadru ana nufin al wato zikrul hal wa iradatul mahal wani abu ne da larabawa suka saba yin sa sai a faɗi wato wurin da abu yake amma shi abin ake nufi da haka sai Allah madaukaki ya ce kirji yawan da kirji tunda a cikin kirji anan ne zuciya take an gane ko da haka Allah madaukake ce wa shifa'un lima fi sudur ai wa shifa'un lima fil qulubi da warakar abin da ke cikin zukata wannan Allah madaukake ya saba yi irin sa a cikin alqur'ani ya ambaci wurin da abin ya sauka amma kuma yana nufin shi wannan abin da ya sauka domin za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi alƙur'ani shi kansa Allah maɗaukaki ya taskance shi a cikin zukatan bayi ne amma sai ce a cikin kirara ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm ya ce alkur'ani wasu ayoyi ne bayyanannu waɗanda suke cikin kirazan waɗanda Allah maɗaukaki ba su ilimi kaga kirazai anan ana nufin zukata ne an gane ko to wannan uslubi ne wanda alkur'ani ya saba yin sa kamar yadda Allah maɗaukaki yake cewa a wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin muka cire abin da ke cikin wato zukatansu na kyashi wa juna da hasada wa juna kaga naza'ana ma fi sudurihim bai ce ya fi bihin ba kaga asudu ana nufin alkulu ba sai a cikin zuciya kawai ake wannan ba a'a dukkan abu akan dauke shi idan abu wato yana wuri sai a faɗi wannan wurin amma ana nufin wannan abin da yake wurin kamar yadda Allah ya ce wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu kaga tilkal qura su waɗannan alkaryoyin an ce alkarya su ne garuruwa wuraren amma sai Allah ce a halaknahum muka halakar da su kaga ba alkaryar aka halakar ba wa aka halakar mutanen da suke cikin alkaryar kaga sai aka ambaci alkaryar amma ana nufin mutanen da suke zaune a cikin alkaryar wannan usulubin masu sai larabawa ba ko hausawa suna faɗa sai ka ce kai ai na je gombe misali ko ka ce ai na ga gombe ta ci gaba garin gombe ya ci gaba garin gombe ne ya ci gaba ko mutanen cikin garin da suka ci gaba mutanen cikin garin da suka ci gaba domin shi gari shi kadai yana iya ci gaba ne sai dai a ciyar da shi gaba an gane ko da wannan usulubi ne wanda dukkan yare zaka same shi to shine Allah madaukake ce wasifaul lima fi suduri wato wato falalar da wa'azin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo da shi daga Allah wato littafin Allah tabaraka wa ta'ala kenan shi Allah madaukake ce shifaul lima fi suduri waraka ne ga abin da ke cikin zukata duk wanda yake neman waraka daga cikin cututtukan zuciya irin su jahilci domin jahilci babbar cuta ce a cikin zuciya irin shubuha babbar cuta ce a cikin zuciya da duk wata dauda da wani datti da wani mugun ɗabi'a da mugun tunani da dukkan wani kafirci da shirka da ake kullawa a cikin zuciya to alqur'ani yana daga cikin wato falalarsa yakan gusar da wannan abu shi waraka ne ga waɗannan cututtuka da haka Allah yake wani nuzzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh illa khasara Allah ta'ala yace wani nuzzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un muna saukarwa a cikin alqur'ani abin da yake waraka ne wa rahmatul mu'minin kuma jin kai ga waɗanda suke masu imani haka ma shi qul walil ladina amanu hudan wa shifa wal ladina la yu'minuna fi adhanihim maqarun wa huwa alaihim ama ulaika yunaduna min makanin ba'id Allah ta'ala ya ce huwa lil ladina amanu hudan shi alqur'ani shiriya ne ga waɗanda suke masu imani wa shifa da kuma waraka amma waɗanda ba su imani ba su kan akwai wani nauyi a cikin zukatansu wal ladina amanu hudan wa shifa wal ladina la yu'minu fi adhanihim waqar a cikin jinsu Allah maɗaukaki ya sanya wani nauyi da haka ba sa iya jin alkur'ani su fahimce shi su karɓe shi cikin wato saƙon da Allah maɗaukaki ya yi ko? huwa alaihim ama su kan ma marasa imani Allah maɗaukaki ce maraka wato makanta ne akan su masu imani yakan zama waraka a cikin zukatansu amma marasa imani makanta ne gare su to ubangiji ta'ala ya ce alkur'ani waraka ne ga dukkan cututtukan zuciya ko shakka babu lalle alkur'ani waraka ce ga dukkan wata cuta ta zuciya duk abin da ya dame ka a cikin zuciyarka ka rasa yadda za ka yi da shi to akwai maganin sa cikin alkur'ani duk wata muguwar ɗabi'a da ta dame ka a cikin zuciya ka rike alkur'ani ka bi karantarwar alkur'ani za ka samu waraka a kanta duk wani ciwo da ya dame ka na jikinka rike karatun alkur'ani rike yin addu'a da alkur'ani za ka samu waraka a kansa damuwa da bakin ciki idan suka kaure maka suka yi maka tarnaki karasa yadda za ka yi dauki karatun alkur'ani kai ta yi Allah maɗaukaki zai yi maka وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا القرآن littafi ne da Allah كي tsara shi wanda duk lokacin da kake karanta shi baka gajiya duk littafin duniya in aka baka shi ka karanta shi sau daya to sai ka gaji da shi duk labarin littafi in aka baka shi in ka zo ka karanta in wani ya zo kawo maka shi wata ran kyauta ya ce ga wannan littafin na baka in ka duba sai ka ce a wannan littafin labarin kaza ne ba za ka iya karanta shi ba duk daɗinsa ba ba za ka iya karanta shi ba amma alkur'ani shi yasa malam shafi yake cewa khairu jalisi mafi alherin abokin zama shine alkur'ani la yumallu hadithuhu ba a gajiya da zancensa wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula shi kullum ma kana ƙara karanta shi yana ƙara ado yana ƙara ƙawa yana ƙara burge ka ba wanda yake jin daɗin alkur'ani kamar wanda ya san alkur'ani gwargwadon yadda ka san alkur'ani ka iya karanta shi gwargwadon yadda kake jin daɗin karanta shi amma kaga duk wani littafi in ka karanta shi ka sauke shi sau ɗaya ka sauke shi sau biyu to zaka je ka gaji da shi amma alkur'ani kullum mai yawan karanta shi yafi kowa sha'awan ya karanta ko ya ji ana karantawa yanzu wanda bai damu da alkur'ani ba sai ana karatun alkur'ani a samu wani gwani yana karatun alkur'ani sai ya wuce bai damu ba bai kula ba amma wanda ya san alkur'ani ya lazunta alkur'ani yake yawan karantawa idan ya zo ya samu wani makarantun alkur'ani yana karatu to sai ya zauna ba zai iya tafiya ba duk wannan zai nuna maka alkur'ani waraka ne shi yasa al'ummar musulmai ba su da wani magani na cututtukan da suke fama da shi wallahi kamar alkur'ani duk ciwon da ya damu al'ummar musulmai su koma zuwa ga littafin Allah za su samu magani a ciki in ka ga ba a warke ba to ba a koma zuwa ga littafin hakikarin komawa bane da haka Allah madaukake ke cewa shifa'un lima fi suduri kuma sai ya ce wa hudan alqur'ani kuma shiriya ne daga bata duk wanda ya bata in yana son shiriya ya dawo cikin alqur'ani zai samu hanyar shiriya in kaga ga mutum ya bata to qur'ani ya jefar amma matukar ya rike alkur'ani ya yi riko da shi na gaskiya ya yi tarbiyyantu da tarbiyyar alkur'ani to wannan ba zai taba bata ba haka kuma Allah madaukake cewa rahmatul lil mu'minina shi kuma alkur'ani har yanzu a wato rahama ce lil mu'minina ga masu imani waɗanda suke masu imani alkur'ani rahama ce gare su domin Allah madaukaki zai ji tausayin su ya ji kansu sababin riko da suka yi da alkur'ani din wanda yake nuna wato ita rahamar alkur'ani nan da Allah madaukaki ambata ta keɓanci waɗanda suka yi imani domin waɗanda ba su yi imani ba alkur'ani zai zama su hujja alaihim ne domin alkur'ani dama ko zama hujja gare ka ne ka samu jin kan Allah ka samu falala daga Allah madaukaki ko kuma ya zama hujja a kanka Allah ya tsare mu mutum ya samu mummunar makoma sai Allah madaukaki ya ce tun da yanzu kun fadi kun fahimci cewa wannan alkur'ani sako ne daga Allah ba manzon Allah ne kirkire shi ba kuma akwai waraka a cikinsa kuma shiriya tana nan cikinsa jin kan Allah maɗaukaki ya keɓance shi ga waɗanda suka yi imani da shi wato jin kan Allah maɗaukaki da ya shafi lahira amma tausayin Allah maɗaukaki a duniya ya haɗe da wanda yake da imani da wanda ba shi da imani duka yakan samu rahmar Allah maɗaukaki to sai Allah maɗaukaki ce ka gaya musu ya kai ma'aikin Allah bi fadlillahi da falalar Allah wa rahmatihi da rahamar Allah madaukaki da ya saukar musu wato Allah ya hada musu abu guda biyu ya ba su falala sannan ya ba su rahma waɗannan abubuwa guda biyu da Allah maɗaukaki ya ba su ya kamata a ce su yi farin ciki su yi murna da wannan arziki da Allah maɗaukaki ya yi musu domin wannan arziki da Allah maɗaukaki ya ba su na falala da rahama da ya yi musu ya fi dukkan abin da suke tarkatawa na duniya da haka ya ce huwa khairun mimma ya jima'una falyafrahu haka mafi yawan makaranta suka karanta amma Yakubu al ɗaya daga cikin malaman kira'a guda goma ya karanta fa bidhalika faltafrahu sai zama al-mukhatabu ne kenan fa bidhalika saboda wannan falalar da aka yi da rahmat da aka yi muku faltafrahu ku yi farin ciki sai ya ce kuma huwa khairu mimma yajmu'una sai ma sai ya bi yan uwansa sauran makaranta ya ce fal tafrahu huwa khairu ma yajma'una ku ku yi farin ciki ku da ake magana da ku ma'ana ku da kuka yi imani kenan ku yi farin ciki da wannan abin da aka saukar muku na falala da rahmat da aka yi muku huwa khairu mimma yajma'una yafi alheri akan su abin da mushrikai suke tara na abin duniya wanda da shi suke farin ciki wato ku kuna da abin da ya kamata ku yi farin ciki da shi ya fi nasu bai kamata ku rinka tarayya da su wajen farin ciki akan harkar duniya ba ko basu su yi farin cikin su akan duniya ko kuma ku yi farin cikin ku akan falalar da Allah madaukake muku da rahama na aiko muku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da musulunci da alqur'ani mimma yajma'una makaranta mafi yawa duka haka suka karanta amma Abu Ja'far al-Madani da Ibn Adur Nishami su kuma sun karanta fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma tajma'una da ta su yi farin ciki huwa khairun mimma tajma'una shi hakan yafi alkhairi mimma tajma'una dangane da abin da kuke tarawa wato kamar ana magana ne da wanda baya nan sai kuma aka kuma ana magana da damirul mukhatab wato wanda yake nan wato daga daga mukhataba ne aka kuma gaiba ana magana da wanda baya nan kuma sai aka kawo aka kusanto da kai kusa domin ka fahimci da kai ake magana aka ce huwa khairun mimma tajma'una shi fa alkhairi akan abin da kuke tattarawa a wannan aya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu da yake aya ce wadda ake kafa hujja da ita akan maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dole mu dan yi bayani akai malamai sun riga sun karantar tuntuni shekara da shekaru cewa bikin maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi da asali a cikin musulunci shi yasa ma ko lokacin maulidin yayi ba ma magana a kansa saboda duk an karantar da mutane amma nan tunda gaba ta kawo mu ayat ce ita ce mafi girman ayat da naga suna kafa hujja da ita wajen hujja akan bikin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda malaman sunna suke ganin sa a matsayin bid'a ce Kama sai suka ce ubangiji ta'ala ce kul bi fadlillahi ka gaya musu da falalar Allah wa bi da rahmar Allah fa bi dhalika falyafrahu su yi farin ciki mana da falalar Allah da rahmar Allah me zai hana su farin ciki falyafrahu su farin ciki su murna sai suka ce to wannan yana nuna a yi bikin maulidi saboda Allah madaukaki ya ce a yi farin ciki a murna da zuwan rahmar Allah suka ce domin rahmar Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin Allah madaukaki ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama jin kai ga talakai wannan ita ce hujja to idan muka koma abu na farko wato an yi wani tadlisi ne guda biyu a cikin wannan ayar tadlisi na farko an san tadlisi ko wato coge an yi wani coge ne da kafa hujja da wannan ayar akan bikin maulidi coge na farko shine shin fadlullahi da rahmatuhu ne ma'anarsu me ake nufi da falalar Allah a cikin wannan aya me ake nufi da rahamar Allah a cikin wannan aya da haka za mu gane hanyar da suka bi suka kafa hujja da ita menene falalar Allah menene rahamar Allah Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari rahimahullah cikin littafinsa shahararren littafin nan tafsiri imamul mufassiri shugaban malaman tafsirin duniya baki daya abu ja'far tabari da ya zo fassara wannan ayar ya ce ya ƙulu ta'ala zikiruhu li nabihi sallallahu alaihi sallama Allah madaukaki yana gaya wa manzon Allah kul ya Muhammad li ha'ula'il mukaddibina bika ya kai annabi sallallahu alaihi sallama ka gaya wa waɗannan mutanen wannan da suke karyata ka wa bima unzila ilayka da abin da aka saukar maka min inda rabbika daga wajen ubangijinka ka gaya musu bi fadlillahi da falalan Allah ayyuhan nasu ya ku waɗannan mutane alladhi tafaddala bihi alaikum falalan da Allah madaukaki ya zubo muku akan ku wa huwa al-islam yace shine musulunci fadlullahi me kenan shi ne yace al-islamu shine musulunci fa bayyanahu lakum Allah madaukaki ya bayyana muku addinin musulunci wa da'akum ilayhi ya kira ku zuwa gare shi wa bi rahmatihi da kuma rahamar Allah allati rahimakum biha wanda Allah ya ji kanku da ita fa anzalaha ilaykum ya saukar muku ita fa allamakum ya sanar da ku ma lam takunu ta'lamuna abinda da ba ku sani ba min kitabihi na littafinsa wa bassarakum biha ubangiji ta'ala ya sanar da ku ya ganar da ku da wannan rahamar ma'alima dinakum ya sanar da ku al'amuran addinin ku yace wa zalikal qur'anu wannan ku shine alqur'ani wato rahamar Allah anan me ake nufi da ita alqur'ani haka al-imam ibnu jarir tabari fassara yace fa bidhalika falyafrahu saboda wannan falalar ta Allah madaukaki da ya kawo muku na musulunci da wannan rahmar da Allah madaukaki saukar muku alqur'ani to ku yi farin ciki mana huwa khairu mimma yajma'una shi yafi alheri akan duk abin da za ku tada na duniya kenan al-imam ibn jarir tabari a fahimtarsa fadlullahi shine me musulunci rahmatuhu shine me alqur'ani shi bai fassara cewa rahmatullahi a nan tana nufin tana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yace a fa bidhalika fala wa khairun majma'una yace fa innal islam fa innal islam alladhi da'ahum ilayhi yace domin addinin musuluncin da ya kira su zuwa gare shi wal qur'anu alladhi anzalahu alaihim da alkur'anin da ya saukar musu khairu mimma yajma'una ya fa alheri akan abin da suke tattarawa min hudamid duniya na tarkacen duniya wa amwalihim da wa amwaliha da dukiyoyin da suke cikin duniya wa kunuziha da dukkan taskokin da suke cikin duniya kamar yadda al-imam ibn jarir tabari ya saba idan ya fassara aya yakan je ya nemo maganganun magabata waɗanda suka fassara wannan kalmar da yadda ya fassara ta in kaga ya fassara kalma shi kadai ya wuce to bai samu wasu fassarorin magabata akan wannan kalmar ba amma in ya fassara sai ya kawo sai ce ga maganganun magabata waɗanda suka fassara wannan ayar da yadda na fassara ta don haka sai kawo cikin malaman da suka fassara cewa fadlullahi shine musulunci rahmatullahi rahmar Allah shine alqur'ani a cikin wannan ayar sai yace Abu ya kawo riwayan Abu Sa'id al-Khudri yakan yana kawo da isnadin sa ne shi kama da yake in muka ce za mu ta karanto isnadi lokaci zai kare mana ba mu komai ba da haka sai na kawo kawai mm, wato sahabbai da tabi'an da ya nakalto daga wajen su ba tare da isnadin ba ya kawo ruwayan Abu Sa'id al-Khudri sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fadlullah yace al-islam fadlar Allah yace musulunci rahmatuhu yace al-Qur'ani haka ya kawo daga Hilal ibn Yasa haka ya kawo daga Qatada ibn Da'ama as-Sadusi haka ya dawo daga Al-Hasan al-Basri daga Mujahid daga Ibn Abbas yace duka waɗannan magabata cikinsu akwai sahabbai cikinsu akwai tabi'ai yadda ya kawo su haka na kawo su ban ma gabatar da sahabbai akan tabi'an ba a'a yadda ya jero su ya kawo ruwayan Abu Sa'id al-Khudri sannan ya kawo ruwayan tabi'ai sannan ya kawo ta Abdullahi dan Abbas a karshe yadda ya kawo su haka na dauko su yace duk waɗannan magabata sun fassara al-afadlullahi falalar Allah musulunci rahmatullahi kuma ya sun fassara da cewa alqur'ani ne sai kuma ya koma bangare na biyu cikin magabata waɗanda suka fassara ba haka ba yace wa qala akaruna yace amma wasu daga cikin magabata kuma suka ce al-fadlu suka ce falalar Allah shine al-qur'ani ar-rahma al-islam rahamar Allah kuma ita ce musulunci wato sai suka juya abin su waɗannan sai suka juya yadda waɗanda suka faɗa ya ruwaito wannan daga Abdullahi dan Abbasin da dan Aslam daga Dhahhak ibn Musayyib duka haka suka fassara su suka ka juya abin da waɗannan suka faɗa rahamar Allah a wajen su shine musulunci kallar Allah kuma shi ce alqur'ani kenan kaga waɗannan ruwayoyin da al-Imam Ibn Jarir Tabari ya kawo duka a cikin su dukkan magabatan da shi ya sani kenan babu wani wanda ya fassara da rahmatihi da rahamar Allah a nan manufarta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa duk lokacin da aka yi rikici akan wata ma'anar aya in ana so a raba rigimar a koma a ga magabata na ƙwarya suka fassara ta to kaga su magabata ba a samu wani wanda daga cikin su wanda ma yace yace yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake nufi da rahmatuhu anan ba Abu Ja'far al-Tabari lokacin da ya yazo maganan kira'a guda biyu da suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama fal tafrahu khairun mimma tajma'una sai yace واختلفت القراء في قراءة قوله فبذلك فليفرحوا yace makaranta sun yi sabani wajen karanta fadin Allah madaukaki fa bidhalika falyafrahu fa qara ammatu qurra'il amsar yace mafi yawan makaranta makaranta abinda suka karanta falyafrahu bil ya sun karanta su yi farin ciki ne da ya'u huwa khairu mimma yajma'una bil ya shi ma da ya'u ala ta'wil alladhi ta'awwalnahu yace kamar da yadda muka fassara min annahu khabarun an ahli shirki billahi yace wannan labari ne ake bayarwa akan waɗanda suke wa Allah abokin tarayya ya ƙulu Allah maɗaukaki yana cewa fa bil islami wal qur'anin ladhi da'ahumullahu wato da musulunci da alqur'anin da Allah maɗaukaki kira su zuwa gare shi falyafrahil mushrikuna maimakon su je suna farin ciki akan wani abun duniya su yi farin ciki man da wannan rahmat ta Allah madaukaki da ya aiko musu su yi farin ciki man da wannan falar ta Allah madaukaki alqur'ani da musuluncin da Allah madaukaki ya aiko musu maimakon su je suna alfahari suna farin ciki suna damuwa da tarkacen da suka tara a duniya بالمال الذي ya ce maimakon su je suna yi da dukiyar da suka tara fa innal islam wal qur'an yace domin alkur'ani da musulunci khairun min allazi yajma'unahu allazi yajma'unahu yace domin alqur'ani da musulunci ya fi wannan dukiyar da suke tarawa wannan shine ma'anan da al-imam ibn jarir tabari rahimahullah ya ba da wannan ba'adar wannan ayar qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'una al-imam al-bagawi cikin littafin sa ma'alib tanzil da ya wannan ayar qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi yace qala mujahid wa qatada mujahid ibn Jabir da qatada ibn da'ama as-sadusi suka ce fadlullahi al-iman suka ce fadlar Allah ana nufin imani wa rahmatuhu al-quran rahmar Allah kuma ana nufin al-qur'ani yace Abu Sa'id al-Khudri yace fadlullahi al-Qur'an fadlan Allah al-Qur'ani wa rahmatuhu an ja'alana min ahlihi yace rahmar Allah kuma da Allah madaukaki ya sanya mu daga cikin mabiya musuluncin shi mabiya al-Qur'ani shine ita ce rahmar Allah yace abdullahi dan umar kuma yace fadlullahi al islam falalar allah musulunci wa rahmatuhu tazyiluhu fil qalbi yace rahmar allah kuma shine allah madaukake ya kawata maka alqur'anin a cikin zuciyarka yace Khalid ibn Ma'adan yace fadlullahi al-islam falalar Allah shi ita ce musulunci wa rahmatuhu as-sunan yace rahmar Allah kuma shine sunnonin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da su yace wasu kuma daga cikin malamai bai kawo suna bai ce waqila wasu kuma sun ce fadlullahi al-iman falalar Allah shine imani wa rahmatuhul janna rahmar Allah kuma ita ce aljanna kaga duk waɗannan maganganu idan ka tattara su babu cikin magabatan nan wanda ya fassara rahmatuhu da annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan baya kore cewa ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rahma ne ga talikai kamar yadda Allah madaukaki ya ambata domin Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai ka zamo jin kai ga talikai amma kuma wannan baya nuna kuma duk inda rahama ta zo a cikin alqur'ani ma'anar ta annabi an gane ko ba ta nuna cewa duk inda ar-rahmatu ta zo a cikin alkur'ani tana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama ne da haka magabata dai ba su fassara ar-rahmatu anan da nufin fassarar ma'anarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rage kenan waye suka fassara rahmatuhu da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ne galibi za ka samu malamai ne na baya waɗanda suke intisabi zuwa ga sufiya su ne masu irin wannan tafsirin su ce rahmatullahi ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ayar amma duk tafsirin magabata da zaka duba daga abu abu ja'far tabari da waɗanda suka biyo bayansa kamar al-bagawi da na faɗa yanzu kamar su al-Imam Ibn Kathir rahimahullah da yawa daga cikin malaman da suka rayu a wannan karni na biyar abin da ya sama har karni na shida ba su wannan fasarar ba sai a baya za ka samu wasu 'yan baya-baya za ka ga tana fassarawa da irin wannan abu to abu na biyu kaddara cewa wa rahmatuhu anan tana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukake ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu da falalar da Allah madaukake yayi muku da rahaman da Allah madaukake ya saukar muku to ku yi farin ciki da wannan rahaman da dukkan ma'ana ku yi farin ciki da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu farin ciki da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ka kirkiro wani abu a cikin addinin wanda manzon Allah bai zo da shi ba shine zai zama farin ciki bayan yana daga cikin abin da manzon Allah ya ta tsawatarwa akan cewa kada ku kuskura ku kirkiro wani abu kusan ya cikin addini yana cewa man ahdatha fi na hadha ma laysa minhu fa huwa radd ku yi farin ciki kenan kaga idan muka dauki fasarar magabata na kwarai ko ne ma'ana ta farko cewa rahamar Allah tana nufin alkur'ani ne sai ya zama in har biki za ka yi kaddara kaddara cewa ku yi farin cikin na ana nufin biki ne sai a ce to za ku yi biki ne saboda zuwan alkur'ani zuwan alkur'ani kuma da sai a je a duba a ga yaushe ne jibril ya fara zuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam kawo masa wahayi sai ya zama wannan ranar ita ce ranar maulidi in har mun dauki fasarar magabata kuma muka dauka wai ai farin cikin da ana nufin ai taron maulidi ne in kuma mun juya ɗaiɗai sauran magabatan waɗanda suka ce a'a rahamar Allah ita ce ake nufi da musulunci shi ma dai wannan zai koma zuwa ga wancan domin yaushe ne musulunci ya zo ranar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma sai a koma a ce ranar da aka fara wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi to ranar ita ce ranar da za a yi wannan saboda abin da zai nuna maka muhimmancin ranar da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ta fi muhimmanci akan ranar da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama za ka ga cewa magabata ba sa ambatar ranar ma kwata kwata a matsayin wata rana ce da take ta musamman a wajen su domin za ka ga lokacin da aka zo za a yi maganar hijira lokacin da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka zauna a fadar sayyidina umar radiyallahu ta'ala an samu rudani ana rubuta takarda ana aikawa garuruwa amma babu kwanan wata ba date mutum sai takarda ta je masa bai san lokacin da aka rubuto ta ba saboda ba shekara lokacin ba a cewa hijira ta kaza shekara ta kaza babu to sai aka shiga cikin rudani saboda addinin musulunci yayi fadi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan garuruwan da suka shiga addinin musulunci ba nesa suke ba amma bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki ya faɗaɗa garuruwa an ci garuruwa nesa kafin wasiƙa ta isa za a yi dogon lokaci sai ana samun rudani kuma mu'amalan al'ummar musulmai ta yi wa mu'amalarsa suna samun rudani su ma sai a zo gana ana bin ka bashi sun san watanni sai a ce to wannan bashin da na baka na baka a watan ramadana yanzu za ka biya ni a watan shawwal shikenan sai a rubuta watan shawwal sai watan shawwal ya zo sai ya ce to watan shawwal ya yi biyani sai ya ce a ai ba wannan shawwal ɗan zan biya ka ba da ba shekara ba sai shekara ta kaza ba akwai rikici ko ba rikici akwai rikici wannan yasa suka ce to fa dole a sa tarihi to sai aka zauna ana tattauna a majalisi wata rana ce za a sa ranar da za ta zama ita ce wato shekarar da zai zama ita ce shekarar farko wasu suka ce a sa shekarar da aka yi yakin badar saboda yakin badar shine yawmal furqa ranar rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ta zama ita ce shekara ta farko da sun ɗauki wannan da yanzu ba hijira za a ce ba sai a ce shekara ta dubu ɗaya da ɗari kaza bayan yakin badar da haka za a rika faɗa wasu suka ce a'a a ɗauki ranar da aka yi fatahu makka wasu suka ce a ɗauki ranar da aka yi sulhun hudaybiya wasu su ce kaza wasu su ce kaza wasu ce a ɗauki ranar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabban ba wanda ya ce a ɗauki ranar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ranar da aka aiko manzon Allah ta fi muhimmanci a wajensu akan ranar da aka haife shi to amma kaga duk da haka ba su riki ɗaya daga cikin waɗannan ranakun ko ranar da aka yi yakin badar ko ranar da aka yi fatahu makka ko ranar da aka yi sunan hudaybiya ko ranar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk ba su rike su a matsayin ranar da za a dauke ta ranar biki ba na addini ballanta ranar da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda dama ba su ambace ta ba to kaga in mun kaddara fa kenan rahmatuhu ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne to yanzu muna bukatan ka gaya mana cikin magabata wanda yace ku yi farin cikin nan da ake nufi ana nufin ku taru ku yi bikin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ku kace haka ce ayar take nufi to sai a ce kenan wannan ayar da aka saukar annabi sallallahu alaihi wasallama bai aiki da ita ba domin an saukar da ita waye ko manzon Allah manzon Allah bai aiki da ita ba kenan sahabbai ba su yi aiki da ita ba har sai na Umar ya gama kalifancin sai da bai aiki da ayar ba har sai na umar ya gama kalifancin sai da bai aiki da ayar ba har sai na usman ya gama kalifancin sai da bai yi ba har sai na ali ya gama kalifancin sai da bai yi ba sai kace al-khulafa'ur rashidun gaba daya sun ki aiki da wannan ayar in kwa kace sun yi to me suka yi abinda suka yi nan shi aya take karantarwa fa bidhalika falyafrahu su yi farin ciki da sakon da Allah madaukaki aiko musu da Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi shine su dauki wannan musuluncin su aiki da shi su yi abin da Allah yace, ce su yi abin da manzon Allah yace su bar abin da Allah yace su bari sannan su bar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce su bari daga cikin abin da Allah madaukaki ce su bari da abin da manzon Allah yace su bari akwai bid'a Allah ya hana bid'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana bid'a a cikin addini Allah madaukaki yana cewa am lahum shuraka'u shara'u lakum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah shin suna da wasu alloli ne iyayen giji abun bauta waɗanda suke musu shar'anta musu addini wanda Allah bai izini ba wato kenan babu wanda yake izini a yi addini sai wa sai Allah subhanahu wa shi yasa in suka kirkiro wani abu na addini sai Allah madaukaki ce ko suna da wasu iyayen gijinsu ne da suka yi musu izini su yi addini da wannan abun wanda Allah bai izini da shi ba to kaga wannan yana nuna wato wannan aya ba za ta zama hujja ga mutumin da ya riƙe maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin ibada ba da ma tsayawa kai akan cewa kawai wata bid'a ce kai kana ganin cewa bid'a ce mustahabbiya kamar yadda farkon malaman da suka fara kirkiro maulidi akan abin da suka tafi kenan suka ce sun yadda bid'a ce amma bid'a ce mai kyau su a ganin su babu laifi a yi ta amma kar ka rika tafiya kana dauko ayoyin Allah kana bankara su kana fassara su ba daidai ba dan ka kare hujja ciki akwai ma wanda yake cewa shi wanda yafi kowa ba shi mamaki shi ne wanda zai ce masa wai maulidi mustahabbi ne yace wanda yafi kowa ba mamaki gara ma wanda yace ba a wajen Yace ya a maulidi wajibi ne ya fi komai ma wajibci yace ya fi sallah ya fi azumi ya fi zakka ya fi aikin haji haka suka ce taron maulidi ya fi taron da ake a masallaci ana sallah ya fi ɗaukan azumi da mutane suke yi kaga matsalar bid'a kenan kaga waɗanda suka girgiro Allah ya fi musu su kyakkyawan niyya suka yi sun ga cewa abu ne mai kyau ya kamata a dan tara mutane a dan ba su abinci su ci su murna kaga abin sai ka ganshi ai ba wani abu ne mai abun nan ba ba wani abun daga hankali bane amma matsalar da yake babu shi a musulunci aka kawo shi wanda kaga kullun sabon samfuri ake fitowa da shi ne inda kai maganar sallah azhar za a gaya maka yadda take ga yadda sallah azhar take ga yadda al'asar take amma duk wanda yake ka gaya maka yaya bikin maulidi yake ka hada shi da aiki domin na Bauchi daban na Kano daban na Zaria daban na Adamawa na ko ina daban kai na kowace unguwa ma daban ne kai ba ma a gari ɗaya ma kullun shekara daban sabon salo ake zuwa da shi abin da fi komai takaici da bakin ciki shine kai da kace bid'a ne baka yadda a yi ba sai a ce kai makiyin annabi ne to mu wanda yake maulidi ba za mu ce makiyin annabi bane wanda yake maulidi muna kyautata zaton cewa sonsa da annabi ne yasa shi yake yi to muna fata Allah madaukake sa ya gane annabin baya so a yi dan ya bari dan ya samu kusaci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya sa mu dace na'am يفترون نعم وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون Allah maɗaukaki ce kul ka ce da su a ra'aitum shin ba ku gani ba ne ko ku bani labari ma anzalallahu lakum min rizqin abinda Allah madaukake saukar muku na arziki faja'altum minhu haraman wa halala a cikin wannan arzikin da Allah madaukake saukar muku sai kuka sanya cikin sa halal da haram kuka ce wannan halal ne kuka ce haram batar da hujja ba kul kace da su Allahu abina lakum shin Allah ne ya muku izini ku halatta wannan ku haramta wannan am ala Allah taftarun ko ko dai wa Allah kuke kirkiran ƙarya kuke jingina masa Wama dhannu alladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba yawm al-qiyama wai menene waɗanda suke kirkiran ƙarya wa Allah suke jingina masa suke zato ranar alƙiyama zai same su inna Allah la fadlin ala nas Allah madaukaki ma'abucin falala ne ga mutane walakin na asarahum la yashkurun sai dai mafi yawan mutanen ba sa godiya wa Allah Allah ka sanya musu cikin bayi musu godiya ubangiji ta'ala anan yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya wa waɗannan mutane waɗanda suka mai da halatta halatta abu da haramta shi su suke da damar yin sa su haramta abin da bai musu ba su halatta abin da yayi musu Allah madaukake ce ka gaya musu shin su suke da ikon haramta wani abu su halatta cikin abin da Allah madaukake ya saukar arzikin da Allah madaukake ya basu Allah madaukaki da ya raba arziki a duniya shi ne yake bada arzikin shi ke da damar ya ce wannan haramun ne ya ce kuma wannan halal ne Abdullahi dan Abbasin Allah ya kara masa yadda da Mujahid da Abdullahi da Qasada da Abdurrahman da Zaid ibn Aslam suka ce nazalat inkaran al mushrikina wannan aya ta sauka ne domin wato karyata mushrikai fi ma kanu yuhalliluna cikin abin da suke halattawa wa yuharrimuna suke haramtawa min al baha'iri was sawa'ibi wal wasa'ib wato akwai wasu nau'in dabbobi da suke haramtawa kansu kamar yadda Allah ya bada labari ma da Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala am walakin alladhina kafaru yaftaruna ala allahi al-kadhiba wa aktharuhum la yaqiluna suna keɓance wasu dabbobi su ta kirkire kirkire su ce dabba mai kaza haramun ce dabbar da kaza ya same ta haramun ce dabbar da ta haifi ƴaƴa mata kaza a jere haramun ne dabbar da ta yi kaza haramun ne haka suke yi Ko shi ne sai Abdullahi dan Abbasin da waɗannan magabata suka ce wannan ayar ta sauka ne a kansu su ba su da ikon su ce kaza dabba kaza haramun ne su ce dabba kaza halal ce wace da ikon haramtawa da halaltawa Allah ne shi yasa Allah madaukake ce Allahu azina lakum shin Allah ne muku izini am ala Allah taftaruna ko ko kuna kirkiran ƙarya ne ku jingina wa Allah madaukake wato wanda yake nuna maka asalin haramta halal ko halatta haramun wannan yana daga cikin aikin da kafirai ne suke yi shi yasa hadari ne ga mutumin da yake cikin al'ummar musulmai ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rinka garaje cikin cewa kaza haramun ne ko kaza halal ba tare da cikakken ilimi ba domin duk wanda ya haka fa ya kirkiri ƙarya jingina wa Allah ne mun faɗa ba sau ɗaya ba a wannan majalisin cewa ƙirƙiran ƙarya a jingina wa Allah maɗauka yana daga cikin mafi girman zunubi wasu malamai suka ce shirka ce da ƙari wato mutumin da yake ƙirƙiran ƙarya yake jingina wa Allah har ya fi mushriki mulki saboda shi yayi shirkar sannan kuma ya ƙara da shirka domin kirkiran abin da yayi ka kaza halal ne alhali ba halal ɗin ba ne? wannan abin da ya mai da kansa Allah ne mai halartawa shi mushriki wani yasa Allah shi kuma shi yasa Allah da kansa sannan kuma ya dauki abin ya jingina wa Allah subhanahu wataala da haka Allah ta'ala ya ce waɗannan mutane da suke kirkiran ƙarya suke jingina wa Allah mai suke zato ranar alkiyama wato wata jumla ce wanda ake kaddara mata zaka fahimci sakon da take isarwa ko da ba a faɗa ba wa ma dhannu alladhina yaftaruna ala allahi alkadiba yawm alqiyama menene abinda waɗanda suka kirkiri ƙarya suka jingina wa Allah suke zato ma'ana me suke zaton Allah madaukaki ne musu sakamako da shari'a alkiya amma kasancewan jumlar da an ɗauko ta kafin inda ta sa gaba gwaranci ne a ce dole sai an gaya maka har karshe an gane ko in ka ce wa mutum me kake zaton zan yi musu hukunci in suka yi wannan abin kuma ka hana wannan abin laifi ne ba ka bukatar sai ka karasa kowa ya fahimta abin da kake nufi dan haka Allah ya ce wa ma dhannu alladhina yaftaruna Allah bi kalbi yawm qiyamah menene abin da waɗanda suka kirkiri ƙarya suke jingina wa Allah madaukaki suke zato to kaga masu suke kiran wani abu na addini su jingina wa Allah madaukaki sun fi shiga cikin wannan aya da wanda ya haramta halal da wanda ya halarta haram da wanda ya kirkiri wata ibada ya sa a cikin addinin Allah madaukaki duk sun shiga cikin wannan aya wa mazanul ladina yaftaruna Allah alkadha ba yawmal qiyamah Allah ka tsare mu ubangiji ta'ala yana da falala akan mutane shi yasa ma yake musu jinkiri in ba dan haka ba a ce Allah madaukaki yana jin ka yana ganin ka yana da iko akan ka amma ka dauki ƙarya ka jingina masa Ka kirkira abu kasa a cikin addinin sa ya kyale ka ba dan falalar Allah madaukaki ba da yake da ita wa mutane da Allah madaukaki bai jinkirta musu har zuwa tashin alkiyama ba sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa gode wa Allah madaukaki a cikin wannan falalar da ya musu hadisi ya tabbata a cikin sunan abi dawud da al-imam da sunan sunan na al-imam an-nasa'i haka ma imam ahmad ya fitar da shi malik ibn nadla yace na je wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace a lokacin da naje ina cikin wata sifa wata mummunar sifa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace kana da dukiya qultu na yace eh ina da dukiya sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace min ayyil mal wani irin nau'in dukiya kake da ita qala sai yace qultu min kullil min kullil mali min al ibli war raqiqi wal khayli yace ni kowane irin nau'in dukiya da larabawa suke da ita na da ita ina da raƙuma ina da bayi ina da dawakai ina da tumaki da awaki sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace idan ataka idza ataka Allah malan falyura alayka yace to in har Allah madaukaki ya baka dukiya to a ga alamar dukiyar a wajenka a ga alamar a jikinka ma'ana Allah madaukaki baya so ya maka wadata amma da an ganka sai a ganka cikin wahala asa akwai irin wanda za ga wasu jarraba da suke ciki ya fi kowa kudi a unguwar amma ka gashi wallahi sai ka dauka shi ne dan dakon unguwar saboda yanda yake ba yanda yake shi bai ci abinci ba yadda zaka ga dan jikinsa ya dan yi turinya shi bai sa yan riga mai kyau ba da zaka ga ya dan yi haske ba bu yadda yake kullun a ce. wa wani ya ya dauko ya goya rago ragon har ya fi karfin sa yana jan sai dake shi kasuwa shine wani baba guje ya ganshe ce kai yannan fa me ya same shi aka ce ah me yayi yace ba ku gani bane duk abincin da ya kamata ya ci ya dauka ya ba rago har ya fi karfin sa shi ya kamata ya rinka ci amma bai ci ba amma ragon jiggege ya koyi zai kai shi kasuwa galibi kuma irin wannan in ya kai kasuwan kudin ba zai iya ci ba har yanzu zai je sake sayan wasu ragunan ne la Allah ya ci gaba ko ya sayi wani abu kadara to annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah madaukaki yana so in yi maka wadata a ga alama haka wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Dawud yace inna Allah ta'ala idza an'ama ala abdihi ni'matan yuhibbu an yara ithar ni'matihi alayhi Allah madaukaki yana so in yayi bawa ni'ima to ya ga gurbin ni'imar a jikinsa musulunci baya so kana cikin wadata amma ka zauna a wulakance a rika ganin cewa kai kai baka da komai kana cikin wahala ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to waɗannan dabbobin naka raƙuman nan naka a sukan aifi dabbobi waɗanda suke lafiyayyu sai ka je ka samu ka ka rinka yanke kunnansu ko ba ka yi ka ce wannan ba'ira ce wannan sa'iba ce wannan wasila ce ka tsaga kunnan wannan ka yanke kunnan wannan ka yanka ta wannan ka haramta wannan ka halatta wannan sai ce eh ina yi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce fa inna ma ataka Allahu laka illun yace dukkan dukiyar da Allah madaukake baka halal ne kada ka kuskura ka sake wata dabba ka ware wata dabba ka sai dabbar da kaza ya same ta ita wannan haramun ne wani yana daga cikin abin da ba larabawa ne kawai suke ba hatta iyayenmu fulani a ƙauyuka za ka ga suna da irin wannan abu za ka ga wata akuya ce saboda ta haifi ya kaza sai a ce to wannan akuya an haramta ta ba za a ci ba ba zai taba yadda ya ce wannan akuyar ba ba zai sai da ita ba kuma ba zai ci ba haka har za ta kare rayuwarta ta mutu to kaga wannan wata guba ce irin wadda larabawa suka yi amfani da ita wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya same su wanda Allah madaukake hana su to annabi sallallahu alaihi wasallam ce in Allah madaukake baka dukiya dukkan dukiyar da baka halal halal ne dan haka kayi amfani da ita kada ka kada ka rika yin irin abin da larabawa suke yi wannan shine karshen hadisin kuma ana nuna mun cewa lokaci yayi dole zamu dakata anan sai Allah madaukake ya kai mu karatu na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh